Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da haduwa cikin shirin zagaye duniya daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Nura Ado Suleiman zan jagoranci bitar wasu daga cikin muhimman labaran lamuran da suka wakana a makon da ya gabata. daga cikin labarin da shirin ya waiwaya kamar yadda ya saba a kowane mako akwai kiran da majalisar ɗinkin duniya ta yi na a gaggauta tsagaita wuta a zirin gaza tare da gargaɗin cewa lokaci na ƙurewa ƙasashe kan buƙatar daƙile yi wa falasɗinawa kisan ƙare dangi a yankin sojojin najeriya sun yi nasarar lalata sansanonin 'yan ta'adda da dama a tsakanin jihohin zamfara da kebbi tare da kashe ɗaya daga cikin jagororinsu gwamnatin nijar ta ƙaddamar da bututun ɗanyen mai da aka kammala aikin shimfiɗa shi wanda ya tashi kai tsaye zuwa jamhuriyar benin shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya filippo grande ya buƙaci mambobin kwamitin tsaro na majalisar da su kawo ƙarshen rabuwar kawunan da ke tsakaninsu don tabbatar da an tsagaita wuta domin dakatar da salwantar rayukan dubban falasɗinawa a zirin gaza as we speak and A maganar da muke yanzu kuma kamar yadda kuka sani, sama da al'ummar gaza miliyan biyu rabin su yara ƙanana suna cikin yanayi da abokin aiki na philip lazarini ya bayyana a matsayin matsanancin kunci tsagaita wuta saboda jinkai gami da shigar da kayayyakin agaji cikin gaza zai dakatar da mace-macen da ake yi kuma ina fatan za ku kawo ƙarshen rarrabuwar kawuna da ke tsakaninku kana ku yi amfani da damar da kuke da ita duniya na sauraron ku wajen ganin kunya haka tsawon shekaru masu yawa a cikin ƙungiyoyi da dama ciki har da waɗanda na jagoranta na fahimci yadda aka yi ta bayyana warware rikicin isra'ila da falastinawa a matsayin wani abu mai wahala amma ba abu ne mai wahala ba an yi ta watsi ne da lamarin da gangan shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya filippo grandi To a ranar Alhamis ɗin da ta gabata ne kuma wasu ƙwararrun jami'ai masu zaman kansu na Majalisar ta Ɗinkin Duniya suka buƙaci a gaggauta tsagaita wuta a zirin Gaza, inda suka yi gargaɗin cewa lokaci na ƙurewa ƙasashe kan buƙatar daƙile aikata kisan ƙare dangin da ake wa Falasɗinawa. Bayan shafe kusan makonni hudu tana lagudan bama-bamai a Gaza da nufin murƙushe mayakan Hamas, alƙalima sun nuna cewar zuwa ƙarshen makon nan Isra'ila ta kashe Falasɗinawa sama da dubu tara fiye da rabinsu kuma mata ne da ƙananan yara tun bayan kaddamar da hare ramuwar gayya da ta yi kan farmakin da mayakan Hamas suka kai mata a ranar bakwai ga watan Oktoba inda suka kashe mata mutane fiye da dubu ɗaya da ɗari hudu. Kasar ta Isra'ila da yana ci gaba da nanata cewar tana kai hararren ne kan mayakan Hamas waɗanda take zargi da yin amfani da fararen hula a matsayin garkuwa. To fiye da kwanaki 26 bayan barkewar yaƙi tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Hamas wanda ya sanadin mutuwar mutane kusan dubu goma fargaba na karuwa kan yiwuwar faɗaɗar rikicin musamman ganin yadda ƙungiyoyi irin su Hezbollah da Houthi suka fara harba makamai kan Isra'ila. Masana dai na gargaɗin cewa ganin yadda Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ƙasashen da ke da ƙarfin faɗa a ji suka gaza samar da shirin tsagaita wuta yaƙin na iya ɗaukar dogon lokaci. kan haka ne bashir ibrahim idris ya tattauna daga dr bashir nuhu mabai na jami'ar dutsen ma da ke katsina a najeriya masana da masu sa ido yaya kuke kallon yadda wannan tashin hankali ke ci gaba ba tare da kakkautawa ba wannan rikici da mafi an daɗe ana tunanin lallai idan ba a kai wato zuciya nesa ba sai irin wannan ta faru don shekara goma sha bakwai kenan zirin gaza yake mamaye wato ba wanda ya isa ya shiga ko ya fita sai da izinin isra'ila kuma a cikin wannan shekaru goma sha bakwai kusan kullum ne sai sojojin isra'ila sun yi kutse sun shiga yankunan ramallah da jenin da kaninus da sauran wurare daban-daban da ke cikin zirin gaza su kashe na kashewa su kama na kama su rushe gidaje to da nan kamar abin da ake ce ma time bomb wani dama wani abin da nake dama lallai mutane masu hangen yadda al'amar ke faruwa suna ganin irin wani abu dama zai kai ga ya faru kuma ita hamas ta san cewa wato lokaci yayi. da ko dai a mutu ko a ridan za ku ji irin bayanan da suke suna cewa wannan wato rikici da taso yanzu na ko a mutu ne ko a ri saboda duniya ta yi biris da irin ta'annati da ta'addanci da ainihin wato sojojin Isra'ila ke ma waɗannan bayan Allah na wato yankin Falasɗinu. Ganin yadda ita Amurka ta yi ruwa ta yi tsaki a wannan yaƙi wajen baiwa Isra'ila goyon baya da kuma makamai tare da girke dakarunta a nan yankin da kuma yadda Hezbollah da 'yan Houthi kuma suka fito suke wa Hamas baya bayan daga can bangare ga Iran da Siriya. Anya ana iya shawo kan wannan matsala cikin ruwan sanyi? To yanzu dai magana shawo wannan al'amari cikin ruwan sanyi ai bata mata so ba. Ita fa Amerika fa dama muradin ta guda biyu ne a gaba, tsakiya tana so ta ci gaba da wato samun karfin faɗa kuma a ji a gabas tsakiya da haka nan tana wannan yaƙi ne da manufa biyu daga cewa babu wanda isa ya kafa tasiri a gabas tsakiya sai to domin kaga akwai sojoji fiye da dubu talatin da suke wato wurare daban-daban a gabas tsakiya wanda suke kare muradai da kuma manufofin Amerika. Na biyu kuma tun tunda wato wani alkawari ne tsakanin wato Isra'ila da kuma Amerika cewa za ta kare muradinta ko ana ha maza ha mata kaga shi yasa waɗannan abubuwa suke faruwa waɗanda suke Amerika ta rinsa ido don sai ta ga cewa lallai ita wato Isra'ila ta yi galaba a kowane bangare. to amma inda matsala take shine kamar yadda ka faɗa wannan rikici ba zai warware ba cikin rasmi domin me dole ne wato waɗanda ke ɗaure wannan ta'addanci na kisan bayan Allah babu gaira babu dalili kindi dole ne sai sun san cewa su fahimci cewa abin ba zai ci gaba matakin da suke ɗauka na nuna ƙarfi ta kowace hanya wato sai an nuna musu cewa hakan ba zai ci gaba to wannan abin da yake faruwa yanzu kusan za a ci so mun taɓi ne domin me idan mutane suka ƙara shirya fa abin da fa suka yi Isra'ila to sai ya zarci tunanin Isra'ila kuma sai ya zarci abin da mutane za su rika tunani a cikin al'amarin da ke faruwa in ko ba a wannan hanya aka bi ba duk wata hanya da ka sani ba irin wadda ba bi ba a takaice dai mafitan kenan kwarai eh, da gaske wanda shi ne gaskiya dr bashir noma bai mun gode sosai da wannan fashin baki to mu ma mun gode kwarai haji bashir To cikin makon da ya kare shugaban Rasha Vladimir Putin ya soke amincewar da ƙasarsa ta yi da yarjejeniyar haramta gwajin makamin nukiliya ta duniya matakin da ya ce ya ɗauka duba da rashin mutunta yarjejeniyar da amurka ke yi kamar yadda za a ji cikin rahoton Michael Kudusun. Wannan sabuwar dokar da ta janye amincewar Rasha da haramcin gwajin nukiliya a Alhamis din nan na zuwa ne mako guda bayan da Majalisar Dattawar Kasar ta amince da kudirin dokar. Majalisar ta amince da wannan kudiri ne a wata kuri'a da ta kada da gagarumin rinjaye inda bayan haka ne shugaba Putin ya rattaba hannu a Alhamis abin da ke nufin ya zama doka. Yarjejeniyar ta shekarar 1996 ta haramta duk wani aiki na gwajin makamin nukiliya ciki hadda gwaji na kai tsaye sai dai bata taba aiki ba duba da yadda wasu kasashe ba su amince da ita ba. A ranar shida ga watan Oktoba, Rasha ta bayyana aniyarta ta ta janyewa daga wannan yarjejeniya da zimmar haska matsayin Amurka wacce ta rattaba hannu a yarjejeniyar amma ba ta amince da ita ba. sai dai babu masaniya a game da ko sakamakon janyewa daga wannan yarjejeniyar rasha za ta dawo da gwajin makaman nukiliya kamar yadda ta saba gabanin yarjejeniyar amma mataimakin ministan harkokin wajen rasha sergei ryabkov a farkon wannan watan ya ce rasha za ta ci gaba da mutunta wannan haramci har sai ranar da amurka ta yi gwajin makamin nukiliya A ranar Alhamis da ta gabata, ɗan jaridar Congo Joseph Kahongo da an Joel Agbala, injiniya daga jamhuriyar Benin suka lashe kyautar Arafai ta Jocelyn Dupont da kuma Claude Verlon ta shekarar 2023. An karrama matasan biyu ne yayin bikin da ya gudana a birnin Abidjan na Cote d'Ivoire. Wanda ke a matsayin martaba a 'yan jaridar Arafai biyu, Jocelyn Dupont da Claude Verlon, waɗanda aka yi wa kisan gilla a kidal na ƙasar Mali yayin gudanar da aikin su a shekarar 2013. Jean Macfou shine shugaban Arafai kuma jagoran alkalan da suka tantance matasan biyu da suka yi nasara. On avait des travaux de très grande qualité, on a beaucoup réfléchi. Gaskiya mun lura da kyakkyawar aikinsu, mun yi aiki tukuru. da zurfafa tunani akan rahotanni da suka gabata kuma mun ji daɗin euh, ganin ayyukan waɗannan matasa biyu wato injiniyan sautuka mai shekaru 23 ɗan ƙasar benin da ya gabatar da wani rahoto akan kiwon kaji ya haɗa sautuka yadda ya kamata ta yadda mai sauraro zai fahimci gidan gonar kajin har zuwa kasuwa da ake sayar da su a bangare guda mun yi farin cikin ganin aikin ɗan jarida ɗan ƙasar jamhuriyar demokaradiyyar congo mai shekaru 27 wanda ya gabatar da rahoto mai cike da darasi a kan wata ɗabi'a da ya ɗauki hankalin matasar Congo na haɗa wasu magunguna da barasa wanda ake kira Gaddafi. A cikin rahoton nasa ana jin hira da waɗanda abin ya shafa kai tsaye, waɗanda suka daina ta'ammali da ƙwayoyin da waɗanda ke kai yanzu, har da waɗanda aka kwantar a asibiti da waɗanda suka warke. Ga zaƙin murya da iya haɗa rahoto da sarrafa sautuka. Kai a takaice ƙwararre ne a wannan sabga. La sensibilité et la rigueur professionnelle. Jan Makfu shugaban Arafai kuma jagoran alkalan da suka tantance waɗanda suka lashe kyautar Jocelyn Dupont da kuma Claude Verlon. To a cikin makon nan da ya ƙare gwamnatin Nijar ta kaddamar da bututun ɗanyen mai da ke da tsawon kilomita akalla dubu biyu wanda aka kammala aikin shimfiɗa shi kai tsaye zuwa jamhuriyar Benin. Ministan sadarwar jamhuriyar Nijar Muhammad Mustapha Barke ya yi mana ƙarin bayani kan aikin. Avec cette nouvelle étape dans la production pétrolière, le chef de l'État Tare da wannan sabon zango na aikin haƙar man fetur, shugaban ƙasa ya cimma nasarar tabbatar da ɗaya daga cikin mafi muhimmancin ayyukan da za su inganta rayuwar al'ummar mu. wanda zai mayar da jamhuriyar Nijar kan turbar tattalin arziki tare da inganta rayuwar al'umma a cikin adalci tsakanin ɗaukacin al'ummar 'ya'yan ƙasa dangane da ƙaddamar da wannan muhimmin aiki kuma. Shugaban ƙasa na buƙatar ganin an ɗauki wata sabuwar alƙibla mai ƙunshe da wani sabon tsinkaye tsaye wajen tafiyar da albarkatun man fetur ma'adanai da kuma makamashi domin sake gina wata jamhuriyar Nijar. Akan haka ne ta kowane fanni ya buƙaci gwamnati musamman ofishi na wajen ganin an samar da yanayi mai inganci da zai tabbatar da ganin an martaba fannin albarkatun ƙasa da Allah ya hore wa ƙasar mu ta fannin man fetur ma'adanai da kuma makamashi tare da tabbatar da ganin wannan aiki na inganta waɗannan fannoni ya gudana a cikin tsatsauran matakan tabbatar da haƙƙin ƙasa da kuma al'ummarta. To Kamaru da Jamus da kungiyar tarayyar Turai iyo e sun rattaba hannu kan yarjejeniyar bunƙasa noman auduga gami da hada-hadarta tsakaninsu. Wakilinmu Lurwani Shehu na ɗauke da ƙarin bayani cikin rahoton da ya aiko mana a ƙarshen makon nan. Farfado da wannan fanni zai inganta karuwar samar da ayyukan yi da kuma rage talauci a yankunan karkara. Gabriel Mbairobe shine ministan noma na kasar. Dabaru ne da muke ɗauka wajen ƙara samar da auduga ton dubu ɗari hudu zuwa dubu ɗari shida a kasuwannin duniya nan da shekara ta dubu biyu da talatin. Ta haka ne ma'aikatar noma da raya karkara ta fara aikin sake fasalin dabarun ci gaba mai ɗorewa. Voltaire Hiberman ne daraktan ƙungiyar raya karkara ta GEZ. Amincewa da waɗannan dabaru da haɗa kai da tarayyar Turai da ƙasar Jamus zai taimaka wajen ƙara bunƙasa noma da taimakawa mata da matasa wajen samun abin dogaro da kai. Bello Dogo Mayo Dempsey shine shugaban manoman auduga na arewacin ƙasar. To wannan muna murna da shi mu manoma auduga ta muna gwiwa mu ma mu samu ci gaba kamar misalin su da magungunan nan duk a rage mana kuɗi shirin na samun tallafin kuɗi da fasaha daga tarayyar turai da kuma haɗin gwiwar ƙasar jamus shirin zai samar da ayyukan yi ga mata da matasa sama da dubu goma sha biyar a ƙasar rilwanu shehu usman erefi hausa daga garwa a jamhuriyar kamaru ta yanzu kuma sai Najeriya inda shugaban hukumar alhazan kasar Malam Jalal Arabi ya umarci sakatarorinsa da su haɗa hannu da malamai da sarakuna wajen wayar da kan maniyata dangane da mahimmancin aikin hajji sakamakon fargabar da ake da ita kan cewa kusan kashi 85 na maniyatan Najeriya ba za su samu damar sauke farali a bana ba. a taron da sabon shugaban hukumar alhazan ta kasa malam jirar arabi da sakataren komin alhazan na jihohi ne aka yanke shawarar wannan fita domin yekuwar wayar da kan maniyatan dr abdullahi rabi kwantagora shine sakataren hukumar alhazan na ƙasa na ɗaya mun cewa lallai akwai matsala a ƙasa ah, mun kuma a yadda da cewa za mu zagaya a jihohi a yi kuwa sosai shugabannin al'umma ne a limamai ne na juma'a wanda sun fi kusa da mutane domin a yi kuwa a sanar da mutane saboda mun fahimci cewa kila wani ma yana da kuɗin a jefa amma ba shi da labarin cewa ga fayin da tsari ya canza a cewar sakataren hukumar lazim babban tarayya abuja abubakar adamu ibitu mutane kasa da ɗari ne suka iya biyan kuɗaɗen ajiyar na miliyan hudu da rabi zuwa yanzu mutane ba su fito yadda muka so ba mutane suka yi mana suka zo suka biya kuɗi ba su kai ko da ba me ya faru doktor ne suka yi yawa mu abuja an ba mu kujeru dubu hudu da dari uku da sittin da takwas sai dai zan kuma sun jihar adamawa malam abubakar saminu na da kyakkyawan fatan lamarin zai sake mutanen da suka fi biyan kudaden ayyukan haji a arewa makiyaya ne da manoma wayannan makiyayan yanzu sun tafi kiwon shanunsu kuma su manoma yanzu ake girbi sun girbe sun sai da kayayyakin abincinsu ake samu ba abin mamaki ba ne cewa yanzu mutane kaɗan suka biya nan da zuwa ƙarshen disamba za ki ga mutane sun yi tururuwa baya ga yawon faɗakarwar da yi akwai buƙatar gwamnati ta shigo cikin lamarin mamar kabir yusuf abuja rafa ya hausa To yanzu kuma sai batun tsaro a Najeriya, inda sojojin kasar suka yi nasarar lalata sansanonin 'yan ta'adda da dama tsakanin jihohin Zamfara da Kebbi tare da jikkata tarkakken madugunsu da aka fi sani da dogo gide wanda ya tsallake rijiya da baya, kamar yadda za a ji cikin rahoton Faruk Muhammad Yabo. samun ingantattun bayanan sirri akan yadda 'yan ta'addan suka mamaye dajin sangeko na jihar kebbi da sojin suka yi ne ya haddasa nasarar da suka samu duk da cewar 'yan ta'addan sun so su yi turjiya kamar yadda masu iya magana kan cewa ba a haɗa ɗan na iya da ɗan na koya sojin sun yi nasarar kashe uku daga cikin su a ɗauki ba daɗin da aka yi a dajin ɗan sadau da mai tukunya da kun babban doka an kuma tabbatar da cewar sanannen ɗan bindigan nan dogo gidi na fama da raunuka a inda soji suka fatattaki malabarsa wannan malami a ƙauyen ɗan sadau ya ce dama 'yan ta'addan na ba su wahala mun yi farin ciki kwarai da gaske su da kansu suke zuwa suna labari wasu ma da kansu suke cewa su in dai taron ma'aikata ne ba su ƙara yi wani kuma nan take ya ce shi ya ma tuba da wannan harka daga nan ya batta saboda irin bala'in da ya ga an masu. An kun ba labarin kwace makamai da babura na 'yan ta'addan abun da ya yi wa mazauna yankunan daɗi. Amma Allah ko jiya sun yi mana banna nan ne kusan tsakanin mararin da da a ka kilomita uku wani ƙauye da aka ce ma gidan taba wanda dan ba zai ke mura zuwa gandan gwamnatin jihar zamfara ta tabbatar da nasarar da sojin suka samu a ta bakin mustapha jafaru kaura mataimaki na musamman ga gwamna akan harkokin watsa labarai alhamdulillah bayanan da ke zowa dama irin wannan bayanai na sirri ne na soja kuma tare da goyon bayan gwamnatin jihar zamfara kamin a kai wannan hari sojin sun kuma gano shagunan ɗinki na kayayyakin jami'an tsaro da 'yan ta'addan ke sawa da wasu ababen fashewa kazalika da ɗakin shan maganin su faruk muhammad yabo sokoto arafa hausa a burkina faso kuwa kungiyar kare hakkin dan adam ta amnesty international ce ta ce kungiyoyi masu dauke da makamai sun aikata laifukan yaki a yankunan da suka yi wa kawanya wani rahoto da kungiyar amnesty ta fitar mai dauke da taken mutuwa na jiranmu yayin da muke zama cikin kawanya a burkina faso Ƙungiyar ta bankaɗo yadda ake cin zarafin jama'a tare da take hakkin bil'adama wajen hana su noma da kiwo da kuma takaita musu hanyoyin samun ilimi da kula da lafiyarsu. Abin da ya tilasta wa dubbai daga cikinsu barin gidajensu. Daraktan ƙungiyar mai kula da yankunan Afirka ta yamma da tsakiya Samira Daud ta zargi Ansaru da wasu ƙungiyoyin yankin da aikata manyan laifuka a faɗin ƙasar ta Burkina Faso. Yayin da take cewa bayan yin ƙawanya ga yankunan ƙasar da dama, Ƙungiyoyin sun kuma kashe dubban fararen hula da kuma lalata kayan more rayuwarsu ciki har da gadoji da ruwan sha. Amnesty ta ce ƙungiyoyin na kuma kai hari kan tawagar motoci da ke ɗauke da kayayyaki abin da ke shafar fararen hula kai tsaye. Ƙungiyar ta ce ya zuwa watan Yulin bana aƙalla al'ummomin yankuna 46 'yan bindiga suka yi wa ƙawanya a sassan ƙasar, abin da ya samu asali tun daga shekarar 2019. To an gaishe da Ahmad Abba. To yanzu kuma sai Kenya inda sarkin Ingila Charles na uku ke ziyara domin karrama sojojin kasar da suka taimakawa Birtaniya a yakin duniya na biyu. Yayin bikin karramawar sarkin ya bayyana takaicin yadda turawan Birtaniya suka azabtar da 'yan kasar a zamanin da suka yi musu mulkin mallaka. The wrongdoings of the past a cause of the greatest Laifukan da aka aikata a baya sun haifar da nadama sosai tare da nuna bakin ciki. Saboda haka babu wani dalili na aikata wancan laifin yayin dawowa Kenya yana da matukar muhimmanci a gare ni cewar na faɗaɗa nawa fahimtar waɗannan laifuka da aka aikata tare da ganawa da waɗannan mutane da al'ummomi da waɗannan laifuka suka yi wa illa. Babu wani daga cikin waɗannan za su sauya abin da ya faru a baya amma ta sake fasalin tarihinmu tare da bin hanyar gaskiya da bayyana abin da ke faruwa muna iya watakila nuna irin abokantakar da ke tsakaninmu To sai dai har yanzu akwai 'yan kasar ta Kenya da dama da basu gamsu da kalaman sarkin ba wanda ya fara ziyarar kwanaki hudu a ranar talatar ta gabata inda wasu ke neman kasar Birtaniya ta nemi afuwar su a hukumance. To mai sauraro da haka shirin mu zagaye duniya na wannan makon yake karkarewa kuma a madadin abokan aiki da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu sai kuma jami'in da ya sarrafa na'ura Ibrahim Tukur Kefi, Nura Ado Suleiman ke muku fatan alkhairi.